Bien, bien, bien. Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, kasashen duniya na ci gaba da bayyana farin cikinsu da kashe shugaban kungiyar mayakan IS Abubakar al-Baghdadi da dakarun Amurka suka yi saboda illar da ya yi wa duniya. sama da kasashe talatin da ke yaƙi da ƙungiyar na shirin ganawa a ranar goma sha hudu ga watan Nuwamba don ci gaba da neman ƙarin goyon baya daga abokansu wajen yaƙi da ta'addanci. Menene ra'ayinku dangane da kisan albagdadi? Shin kashe shi zai iya kawo ƙarshen ta'addanci a duniya? sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio Faransa International Alfi Hausa. Mujahidi ke magana dan Nijar daga nan Abuja, Cote d'Ivoire. Eh za mu cewa hakan gaskiya ne za mu cewa hakan ba gaskiya ne ba. Domin har yanzu ita kasa Amurka ba ta fitar da wani bidiyo ko wani foto da ke nuna alamu hakan ta kasance ba a wannan yanki. assalamu alaikum sashen hausa na rfi kuna tare da salihu shehu bare daga tawa jamhuriyar nijar mu dai ba mu da tabbas akan wannan har yanzu su ne suke faɗa haka ɗin to idan ma ya tabbata wannan ba shi ne zai kawo ƙarshen ta'addanci ba makami dai bai taɓa kawo ƙarshen wani yaƙi da ake a tarihin duniya ba ana kawo ƙarshen fitina ne ta hanyar sulhu idan ana so ta'addanci ya kare ne kasashen duniya masu karhi su hito su yi adalci su yi adalci game da duniya amma idan aka kashe shi ma akwai dubu irinsa suna nan allah ubangiji ya kara kiyaye mu allah ba mu zaman lahiya tashi lafiya sashen hausa na yarafi mai magana da ku haruna filin gardi marake wanda ke na libya na farko dai muna gudun da inda ba irin kashin wannan ne ba kashin da aka yi ma shekau ne a yi ihu bayan hari a ce an kashe shi daga baya a ji shi muna fatan dai sun tabbatar da kisan da aka mashi sannan kuma kashe shi ba zai kawo karshen ta'addanci a duniya ba don haka ƙasashen duniya kada su yi kwanciya da kaya masu yaƙi da ta'addanci su ɗauka sun kashe shi shikenan ta'addanci ya kare a'a ta'addanci yanzu yanzu aka soma akwai burbushin abubuwan da ya shuka har yanzu akwai su karkashin ƙasa ba su wada kinkishewa ba don haka ƙasashen duniya su yi taka tsantsan wajen yaƙi da ta'addancin nan saboda gaskiya da yadda muke ganin alamun na akwai na a ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana Muttaka Muhammad Musa daga nan shawu karamar hukumar ta da ke jihar Kanan tarayyar Najeriya. To alhamdulillah kwarai da gaske ni a gani na san bai kamata a ce ta kanta kasar Amurka ta kashe shi ba la'akari da yadda misali in aka ce yau ga wannan kungiya ta yan ta'adda ce aka ce kuma an kashe shugaban su. To sau da yawa hakan yakan hangulo ko kuma yakan kara wutar rikici ko dangane da kungiyar wajen misali kara abin da din har-haren da suke kaiwa ga sauran kasashen duniya wanda kamata ya ce an zauna da su su domin ganin cewa an daƙile aikace-aikacensu na ta'addanci a duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum Radio France rafi mai magana Isu Ibrahim dan Maliki daga nan Jamhuriyar Niger. Hakikanin gaskiya toho ba shi bane karshen ta'addanci. Karshen ta'addanci yana nan tare ga eh, tare ga shugabanni adalci shine zai ka karshen ta'addanci. Muddin wallahi babu adalci a gabaci a ce wannan yau magabaci ne gashi sai inda ya ga dama ya karya gaba to wallahi zai wuya wani abu wannan abu ya kamata yi a neme su a zamna a tambarin shawara a bancin shawara sai a fahimci juna da su shine nake ganin wannan shine karshen ta'addanci a neme su duk inda suke akwai su magoya baya dukkan duniya suna da Assalamu alaikum Radio Faras mai magana Adams Muhammad Warawara daga jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Hakika kisan da aka yi ma albagadadi ba shi bane abin da zai kawo ƙarshen ta'addanci a duniya kamar yadda su turan suke ambato. Abin da zai kawo ta'addanci a ƙasashen duniya illa su shugabanni su wanzar da adalci ga kowa shine kawai adalci shine kawai zai zaunar da al'umma lahiya. Tun lokacin Saddam Hussein suna ganin ya shige masu ga ido aka kashe shi abun bai kare ba aka zo ga Osama bin Laden suna murna sun kashe shi suna ganin ta'addanci ya kare abun bai kare to haka ma wannan kashe albagadadi ba shi bane zai kawo karshen ta'addanci abin da zai kawo karshen ta'addanci kawai adalci da gudanar da mulki akan gaskiya. na magana sadi energy tandara fataskun daga jihar yobe daban gani ya zama dole hakika muna matukar tunjinawa dakarun kasar amurka bisa samun nasarar halaka shugaban kungiyar is abubakar albagadadi hakika wannan nasara da suka samu abun farin ciki ne ga duniya baki da kuma wannan nasara ba ta kasar amurka bane nasara ce ga dukkan mai son zaman lafiya a duniya ganin yadda wannan shugaba na kungiyar is ya zama karfan kafa ga duniya baki da don haka wannan nasara da aka samu kuma zai karya logon kungiyar ta as da fatan kasashen duniya za su Kara haɗa kai su gabar yaƙi da ta'addanci domin kawo ƙarshen su baki ɗaya a gaskiya ni ma na ji daɗi bisa wannan nasara da aka samu na kashe albagadadi muna fatan allah ya sa dukkan wani ɗan ta'adda allah ya sa shi hannu. ni ne kusar abdullahi mai sauraron ku a kowane lokaci daga nan algeria to ni dan tsokacin da zan yi akan kashe shugaban is abubakar albagadadi da donald trump yake cewa ya yi so yake cimma wata manufar shi ta daban shi yasa yasa aka aiwatar da wannan abu cikin gaggawa duk wasu masu ta da hankali ma'ana 'yan kishin addinin islama duka mutanen ga an san inda suke an san maboyarsu a je a kai musu hari ne a kashe su kowa ya huta ne su ne an kiya amma sai in mutane bukatar su suna so su biya wata bukatar su ta daban sai su sa aiwatar da shi saboda suna son su cimma burinsu daban. To masu sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ka ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum gidan rediyon RFI sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos. Am a gani na wannan kashe Abubakar Albagadadi da Amerika ta yi ba zai kawo ƙarshen ƙungiyar is ba sai dai za a samu sauƙin har-hare da suke kaiwa wannan yanki na gabas ta tsakiya amma muna fata insha Allahu mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a duniya baki daya kuma da zan yi kira America su je su daina cika baki mutanen nan fa ba za su daina ba duba da in an kashe ma shugabansu za su iya ƙirƙirar wani ko in ce sa wani ya zama shine shugabansu Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Alhaji Umar Foreba daga gashuwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Sai mu ce nasara ce babba, amma inda gizon take yake haka ba a nan kokin take ba. Mu dai addu'an mu ita ce a kullum Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ta addabi duniya, kuma ya zama shine silan kawo ƙarshen matsalar tsaro kashe a duniya baki ɗaya. suna sunana kabiru abubakar bulan yaki shagari lokal government sokoto state da najeriya to wannan ni ina ganin ba zai kawo karshen ta'addancin da ake yi tsakanin america da musulunci ba saboda su musulmai ana ɗaukar su matsayin 'yan ta'adda ita kuma america tana cin garinta babu babbaka ya kamata ta san cewa musulunci addinin musulunci addini ne na son zaman lahiya. ya kamata ta san cewa addinin musulunci ba addini ne na 'yan ta'adda ba da fatan za a tashi lafiya. Yanzu kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook muna tare da Usman Tunau. To an gaishe ki Zainab. Bari mu fara da ra'ayin Kadora Digaga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi yace salam ya Hausa. To mu dai abun da za mu ce Allah ya kawo mana da wamammen zaman lafiya mai dorewa a duniya baki daya. Amin. Haka ma Isuhu Haruna kariya Nijar ya bada ra'ayinsa mai kama da wannan. sai ra'ayin nura muhammad gidan abba da gabo ga jihar sokoto da shi'itu aliyu gidan abba da umaru muhammad gidan abba ya ce assalamu alaikum arabaya hausa hakika kashe shugaban kungiyar isis abubakar albagadadi abin murna ne ga duniya da musulmi baki daya sai dai har yanzu da sauran jan aiki a gaba fatar mu allah ya kara ɗaukaka musulunci da musulmi baki daya amin sai ra'ayin ahmed suleiman bajoga ikirarin kashe jagoran kungiyar isil abubakar albagadadi da amurka ke yi wannan dai lokaci ne kadai zai tabbatar mana da mutuwarsa ganin yadda a baya an shayin irin wannan ikirari amma daga baya sai abin ya sha bambam. sai ra'ayin sani umar makuka daga jihar kebbi ya ce salam rfi hausa hakan ya yi daidai domin ko ba komai dai za a ji sauƙin ta'addanci kuma abun abun a yaba ne amma fa da sauran rana a kaba da fatan za su kula sai ra'ayin nasiru aliyu bukoyum daga gusau jihar zamfara a najeriya ina jinjina ga dakarun sojan amurka waɗanda suka kashe jagoran mayakan ƙungiyar isis wato abubakar albagadadi wanda ya yi sanadiyar salwantar rayukan mutane da dama a duniya allah ya ci gaba da ba su nasara akan duk wani mai ƙoƙarin zama barazana ga zaman lafiyar duniya. sai ra'ayin hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce a gaskiya kashe Abubakar Albagadadi ba zai kawo ƙarshen ta'addanci ba don haka ya kamata waɗannan ƙasashe su daina murna karensu ya kashe kura a gani na abin da zai iya kawo ƙarshen ta'addanci shine kwatanta adalci ga talakawan ƙasa baki ɗaya. sai ra'ayin usman fari jibowu jihar yobe gaskiya in bera da sata to da dama da wari ganin yadda kasashen duniya suke sayar da makamai ga kowa da kuma halasta su shine sila zamo yawaitar 'yan ta'adda da ke sassan kasashen duniya musamman yankin gabas ta tsakiya wato kasashen larabawa don haka kashe jagoran kungiyar isis wani kalubale ne ga kasashen duniya baki daya fatan za a gaggauta daukan matakin yiwa tufka hanci kafin wankin hula ya kai musafi. sai ra'ayin alhaji mai hula askira muna fatan allah ubangiji ya sa mutuwar albagadari ya kawo mana ƙarshe dukkan hare-hare da kisan mutane da ayyukan ta'addanci a dukkan faɗin kasashen duniya da ƙasashenmu na afirka Mamman Baniya Yakubu daga jamhuriyar Nijar. Tabbas sojojin ƙasar Amurka sun cancanci yabo da jinjinawa bisa kashe jagoran ƙungiyar ISIL wato Abubakar Albagadadi da suka yi. Kuma hakan wata babban nasara ce a yaƙi da wannan ƙungiya. Allah dai ya kawo mana ƙarshen su a duniya baki ɗaya. sai ra'ayin shehu adamu rijau daga jihar Niger Nigeria to idan dai har da gaske dakarun na Amurka sun kashe Abubakar Albagadadi kamar yadda suka yi ikirari za mu iya cewa hakan abun farin ciki ne matuƙa ganin yadda ƙungiyar ta ISIS ta zame wa duniya alaƙaƙai amma fa ba lalle bane hakan ya kawo ƙarshen ƙungiyar tasa ta ISIS. Sai dai hakan zai raunana ta kuma muna matuƙar murna da hakan domin duk inda ɗan ta'adda yake abun kyama ne. To gare ki Zainab. To sanni da ƙoƙari Usman Tunau. Wannan dai ne sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. Ku da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. A rediyo Faransa RFI kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilis mai shago a agar jamhuriyar Nijar. Dangance da wannan gagarumar nasara da duniya ta sa samu ta kashe wannan jagora na ta'addanci sai mu ce wannan abun ya ne kuma kullum fatan da muke a kasashenmu na duniya duka ya dangance da kokari da sojojin kasashenmu suke yi na cewa sun ga zaman lafiya ya tabbata a cikin kasashenmu Allah ya ƙara ba su nasara a dangance da ire-iren waɗannan ana kauda su a cikin duniya eh, kauda su yana ka sauƙin ta'addanci a cikin kasashen duniya rediyo faransa rfi na gode ku tashi lafiya mai magana Sade Sa'idu daga nan daura. Kisan da aka yi wa shuna Albagadadi wata babban nasara ce ga yakin da ake yi da 'yan ta'adda ko kuma da ta'addanci a duniya baki daya musamman idan muka yi la'akari da yanda ya zama ainihin wani babban jigo a cikin 'yan ta'adda. To maganan cewar kisan shi zai iya kawo karshen ta'addanci a duniya ko ko ba haka ba to kisan shi ba zai iya kawo karshen harkoki na ta'addanci a duniya ba saboda a kusan ko da yaushe 'yan ta'adda a lokacin da ake kisan wasu to an riga an yaye wasu su kuma tasowa suke yi ko kuma an kafa wasu kamar yadda ya zamana da cewar sauran ƙungiyoyin ta'adda da zaran an ce yau babu wane an kashe shugaban nasu to sai a ɗora wane shine sai su gaba da jagorancin wannan harkoki to a har kullum abin da muke bukata muna bukatar samun haɗin kai na ƙasashe na duniya musamman mu a nahiyar mu ta yankin afirka ta yamma dole ƙasashen mu su haɗa kai domin yaƙar ta'addanci ta haka ne za aka ga cimma nasara har a samu zamantakewa lafiya. mai magana nura muhammad mai apple gusau daga jihar zamfara a tarayyar najeriya to wannan za mu iya cewa zai razana wasu kungiyoyi da dama na ta'addanci to amma sai dai kashe shidan kuma ba shi bane zai kawo ƙarshen ta'addanci a duniya kasancewar idan mun ka duba za mu ga cewa ai ba kungiyoyi guda ne ba kungiyoyi ne waɗanda sun kai fice a wajen ta'addanci a duniya to saboda haka mu dai abin da muke bukata shine shugabannin ƙasashe su ƙara ƙaini wajen ganin cewa sun tanke marar magani magance matsalolin tsaro a su. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa International. Eh kuna tare da Sani Badamasi Ikakan. Lallai abin da zai sa zai wanzar da zaman lafiya cikin duniya shine sojojin da ke yaƙi da 'yan ta'adda na faɗin duniya ga baki ɗaya a taimaka musu da kayan aiki a a taimaka musu da kayan aiki da fasahan zamani su yaki 'yan ta'adda a dukkanin inda suke da wannan shine zai tabbatar da zaman lafiya a duniya sannan kuma shugabanni na duniya manya-manyan ƙasashen nan su daina taimakawa wani ɓarayi akan wani ɓarayi a sashen gwamnati eh, to wannan dai insha Allah shi zai wanzar da zaman lafiya ga dukkanin duniya gabaki ɗaya. madalla duka-duka a nan shirin zai dasa aya a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international arafai sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti hassan alhassan sulaja ni zainab ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.